الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ينقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya da ya haɗa mu da ku a masallacin Anas bin Malik a nan birnin Bauchi a yau goma ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1400 da 38 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine goma ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna karatun littafin umdatul fiqh na al-muwaffaq ibn qudama Allah ya rahama gare shi mun kuma yi karatu har zuwa karshen babin babul adani wal iqama babin da yake nuna mana hukunce hukuncen kiran sallah da kuma ikama to wannan babi babi ne wanda yake kunshe da matsaloli da yawa mun yi karatun farko mun yi na biyu wanda muka yi kokarin tattaro matsalolin da suke da alaka da babin ko da babu a cikin littafin kuma makon da ya gabata bayan abubuwan da muka tara sai ya zama na ba mu kammala faɗar waɗannan wato matsaloli ba har guda goma sha ah, biyar a wancan lokacin yanzu kuma na ƙara su sun zama guda goma sha takwas waɗannan matsaloli mun faɗi kamar kusan rabi daga cikinsu a wannan darasin za mu ƙarisa sauran insha Allah to amma za mu ɗan sake ɗan tushin karatu kaɗan na ƙarshe abinda malam ya faɗa cikin littafin don ya zama mana matashiya mu gina a kai sannan mu ɗora sauran matsalolin wannan kuma shine darasi na ashirin da uku na الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله ويقول في أذان الزهر بعد ويقول في أذان السبل بعد الحيعة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن إلي فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول barakallahu fi daga inda malam yake cewa wa yustahabbu liman sami'a al-mu'adhdhina an yaqula mithla ma yaqul an so mustahabbi ne a shari'ance duk mutumin da ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah ya rinka maimaita yana faɗin kwatankwacin abin da shi mai kiran sallah yake faɗa saboda manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan kun ji kiran sallah ku rinka maimaita abin da kuka ji mai kiran sallah yana faɗa idan ba ku manta ba a karatun baya mun yi bayani akan hukunce hukunce dangane da wannan mun yi bayani cewa dukkan abin da ladan ya faɗa in ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka maimaita haka amma bai sai ka yi irin yadda yake kiran sallah kai ma ka ɗaga murya da ƙarfi kai ba a'a ko a ko a asirce kai ko a bayyana kai kai dai in ya faɗa kai ma ka maimaita illa fil hayya ala sai dai a wajen hayya ala sala da hayya ala fala, muka faɗi saɓani na malamai har guda uku dangane da yaya ake yaya ake amsawa ko guda hudu wanda muka rajjaha shine wani lokaci kana iya ce la haula wala quwwata illa billah wani lokaci kuma in ya faɗa kai ma kamar mai taka ce hayya ala salah hayya ala salah an fahimta to sauran matsaloli da suke da alaka da wannan in za mu ɗora daga kan inda muka tsaya matsala za ta zama a wancan mun yi matsaloli guda takwas to yanzu zai zama ta tara ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mai kiran sallah yana kiran sallah ku riƙa maimaita abin da yake faɗa sunan wannan abin a malaman fiqihu al-hikaya al-hikaya in kana karatun fiqihu sai ka ji an ce hikaya a cikin babin azan ana nufi ka maimaita abin da ladan ke faɗa an fahimta to wannan hikaya kana unguwarku sai ka ji ana kiran sallah a masallacin hannun dama sai aka gama kana gamawa sai ka ji an fara a na hannun hagu an gama sai aka fara a na ta bayan gidanka an gama sai aka fara a na ta gaban gidanka da kai na farko ya yi wadatar ko kuma kowanne sai ka maimaita an fahimta wannan akwai saɓani kala biyu shi dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi faƙulu misla ma ya ƙulu ku rika faɗin kwatankwacin abin da yake faɗa to malaman usulul fiqh suna da wata matsala da suke kiranta halil amru yaktabi tikrar aw la yaktabi tikrar idan aka yi umarni da abu wanda abun zai iya maimaituwa umarnin farko ya nuna cewa an sa ka in wani abu ya take tashi wancan umarnin bayan kayi na farko sai ka ci gaba ko sai wani sabon umarni ya zo kafin ka ci gaba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku rika faɗin kwatankwacin abin da ya faɗa haka ne to sai ka ji yana yi sai ka gama sai ka ji wani ma ya fara wannan hadisin ya saki ci gaba da aiki a kanka ko tun da ka gama wancan hadisi ya gama kai ma ka gama aikinka shine ma'anan za'u tikrar an fahimta in kuna so ku gane wannan matsalar bari ba ku inda ya fi fitowa fili sosai shine saɓanin da malaman fiqh suka yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana neman mace da aure yace izhab fanzur ilaiha ka je ka ganta fa innahu ahra an yu'dama kuma. za a fi samun daidaito tsakaninku idan ka je ka ganta saboda ido fassarar da yake bayarwa ya ɗara fassarar da kunne in ya ji labari ke iya ɗaukawa da annabi sallallahu alaihi ya ce ka je ka ganta sai ka je ka ganta to shin wannan cewa ka je ka ganta in ka ganta sau ɗaya ya ƙare ko kuma cewa da izhab zuru ilaiha ka iya komawa na biyu da na uku da na hudu kun gane ma'anar yakta kira? to wannan shine inda saɓanin yake ka je ka ganta shikenan a sa aure ko kuma za ka iya sake komawa ka sake ganin ta ku to kuke zuwa <laughs> annabi ne da ya faɗa sau ɗaya ya faɗa amma in ka sake komawa har yanzu kana na a idhafan zur ilaiha ko kuma tun da kai na farko sauran ban da shi a ciki to shi sa a nan ma tun da ya ce ka faɗi abin da yake faɗa shin na farkon ya gama ko kuma za ka ci gaba da maimaitawa kowane ladan idan kuma ladanai biyu suna kira a lokaci ɗaya wannan ya gama ce Allahu akbar Allahu akbar wannan kuma yana hayya ala sala ya zama za ka yi ta aiki kenan an fahimta malamai sun tattauna akan wannan amma zancen da ya fi rinjaye a wurin malaman ta hakiki kamar shekul islam ibn taimiyya Allah ya mata rahama shine cewa za ka yi ta maimaitawa ya ce ya fi sani wa salis wa kulla ma zada zai yi annabi in an zo na uku ma duk yanda zai yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza sami idza sami'tumul mu'adhdhin wa qad sami'tal mu'adhdhin in dai ka ji ji kuma da yace gashi yanzu kana ji don haka bai dauke maka na biyu ba bai dauke maka na uku ba wannan kuma shine abinda abinda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ya masa rahama ya rajjaha da kuma da yawa daga cikin malamai na zamani a yanzu cewa duk da yawan masallatai da ake da su to in ka ji ka maimaita abin da yake faɗa sai dai ku sani mala ya ce wa yustahabbu mustahabbi ne dama ba wajibi bane don haka mustahabbi ne wannan kuma duk lokacin da ka maimaita za ka ƙara samun lada an fahimta ko idan ba ku manta ba malamin mu marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Allah ya masa rahama yana yawan bada labarin Sheikh Muhammad Al-Amin Shantiti akan cewa in yana aji yana karantarwa in aka fara kiran sallah to ku ɗalibai kun samu matsala don duk yanda yake cikin karantarwa an fara kiran sallah zai yi shiru to kuma masallatan nan suna da yawa shi ko ba zai tsaya ba sai ya gama amsawa saboda annabi ya ce fa qulu mithla ma yaqulu ya fara darasi da dan ya fara kiran sallah sai ya dakata sai ta amsawa can kuma an fara na can sai a cinye minti talatin yana ta amsa kiran sallah saboda shi yana so ya tabbaka wannan hadisi na faƙulu misla ma an fahimta don haka dai a takaice wannan matsala in an fahimce ta faƙulu misla ma ya yaktabi yadda bi tikrar matsala ta gaba mun an fara magana akan idan mutum ya fara sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salatu idan an yi iqamar sallah fala salata illal maktuba to babu wata sallah kuma ta nafila sai dai ta farilla wannan wanda aka fara to an da iqama mun ji cewa wannan hadisi ya ce mana fala salata kaga ya nuna cewa kada ka fara sallah kenan haka ne <clears throat> kana gani an yi iqama kai kuma ka zo baka yi raka'a ta alfajir ba sallar asuba ko za ka yi tahiyatul masjid kafin ka zauna ko za ka yi nafilar kafin sallar azhar sai ka ji an fara iqama to kar ka fara kawai ka zo ka jona sahu a yi sallar nan da aka fara mata ikama tare da kai an fahimci wannan haka kuma hadisin yana nuna in kana zaune a cikin masallacin da kana da niyyar za ka yi nafila to da an riga an fara ikama wannan nafilar taka da za ka yi ka fasa ta kun ji wannan wannan duk ba saɓani a kai inda saɓani yake shine ka riga ka yi kabbara ka fara sallar kafin mai ikama ya fara yaya labarin sallar ka za ka iya yanke sallar ko ba za ka yanke ba za ka iya yankewa ba za ka ci gaba ka gama idan za ka iya yankewar wannan yankewar dole ne ko kuma in ma baka yanke ba sallar ta ɓaci da kanta tunda ya ce fala salata ma'anar fala salata shine babu salla, bi ma'ana fala salata ta ko kuma ma'anarta fala salata bi ma'ana fala tabtadi is kada ka fara sallah in ya ce karka fara sallah ne to kai in ka riga ka fara ka gadi sun bai magana akan ka kenan in kuma ya ce fala salata tasihu to ya nuna ko ka fara sallar ma aka fara iqama sallar ka ta baci wanne ne a ciki malamai sun dan yi sabani akan cewa shin zai yanke ko ba zai yanke ba <coughs> waɗansu malamai suka ce ba zai yanke ba saboda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula wa la tubtilu a'malakum in kun fara aiki kar ku bata kai kuma ka fara aiki mai kyau kar ka bata an fahimta waɗansu malamai suka ce zai iya yankewa zai iya katse sallarsa to sai suka ce daga yaushe ne zaka iya katsewa daga farko in kai kabbara ko kuma kafin ka yi ruku'u ko kuma a raka'a in ka shiga raka'a ta biyu fahimtar malam Muhammad ibn Saleh al usaimin Allah ya masa rahama shine idan mutum ya fara zuwa raka'a ɗaya yake bai gama raka'a ɗaya ba bai shiga ta biyu ba in ya je an fara to ya yanke kawai an fahimci wannan wannan kuma ita ce fatawar allabi na da'ima cewa mutum zai iya yankewa amma shi muhammadu bin salihu usaimin ya ce in ka kai raka'a ta biyu to karka yanke sai ka ɗan gama ta shaf shaf sai ka kaffafa bi ma'ana kayi in ka gara ma karka yi sura kana gama fatiha kawai sai kai ruku ko kuma in za ka yi za ka yi ne za ka yi wata sura mai wane ne sai ka yi inna aka ira kal kautar ko kul huwallahu ahad yanda za ka gama kuma kar ka yi dogon ruku'u da dogon sujada saboda ka samu ka jona an fahimci wannan wannan dalilin nasa abin da yasa na kawo shi ina gani kaman ya fi karfi ne saboda shi ya kawo dalili da hadisi yace dalilinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fala salata babu sallah illa maktuba sai wannan ta farilar da aka fara kai kuma yanzu ka riga ka fara sallah ya za yi ka yanke sai ce za ka yanke fala salata tana aiki a kanka idan baka kammala raka'a ɗaya ba ya ce amma wancan fala salatan ba ta aiki in ka riga ka gama raka'a ɗaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah wanda ya riga ya samu raka a ɗaya to ya riga ya samu sallah don haka kai yanzu kamar ka riga ka gama ne kawai ka kammala ake so don haka sai ka yi kokari in ka gama raka a ɗaya ka shiga ta biyu kaga ka shiga adraka raka raka a tambina sala sai ka ci gaba ka kammala amma in baka yi ba to sai ka yanke wannan dalilin shine fi ƙarfi wallahu a'lam matsala ta gaba a yaushe ne ya kamata kan ladan ya fara ta da ikama bayan liman ya riga ya shigo sahu an ce sahu sai ake a gyara sahu kowa ya gyara kafin a ta da ikama ko kuma ana fara ta da ikama ne tun kafin a yi sahu abin da ya dace da sunna shine daga ladan ya ga liman ya tun karo <clears throat> an fahimta ko da bai riga ya shigo masallaci ba ko kuma in ya shigo yana iya tashi ya fara ta da ikama ladan shine mai farkon miƙewa ba wai sai an ce a miƙe jama'a tashi sai kowa ya tsaya an yi daidai kafin a tafi harsa da ikama ba saboda ita ikamar ba ta cikin sallah ai shi zai sanar da mutane ne cewa yanzu za a fara sallah don haka wannan sanarwar kaga ba dole sai liman ya shigo ba ana iya fara ta daga ya hango liman ana iya kuma sai liman ya shigo amma dai ba sai mutane sun miƙe an yi sahu ba an fahimci wannan amma an hana kada a fara tun liman bai fara zuwa ba za a yi kiran sallah tun liman bai zo ba liman ya ji labari shi ma ya alola amma kada ladan saboda ya sanar da liman cewa ya fito daga gida duk da cewa shi makwacin masallaci ne sai dan na ikama bai sani ba ko liman yanzu ne ya shiga ban daki zai tsarki an fahimta wannan ya faru ne sakamakon faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da Jabir ibn Sarmura Allah ya kare yarda gare shi ya ruwaito yake cewa kana mu'azzinu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yu'azzinu ya yace ladanin manzon Allah sallama ya kasance yana yin kiran sallah yun filu fala tsimu hata ina ra'a rasulullahi sallama karkara wasallam aqama salata na yara sai ya jira ba zai fara ta da ikama ba sai ya ga annabi sallama ya taso yana zuwa sai ya tashi ya yi ikama lokacin da ya ga yana zuwa an fahimta imamu ahmad da abu dawud da tirmidhi suka ruwaito kuma hadisi ne wanda ya inganta sannan kuma hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni idan kun ji an fara iqama kada ku tashi har sai kun gani kuma da ladan yakan yakan yi iqama tun bai ga annabi ba sai annabi ya ce a a karkarin kata da iqama sai kaga ina zuwa to wannan shi abin da nake so ku fahimta shine ladan zai iya miƙewa shi ɗayansa sai ya fara Allahu akbar Allahu akbar ko kuma nan sai ku fara kikin tsawa ku fara tashi kun fahimta ba za a zo gyaran sahu ba sai an gama iqama shine mas'alar mu ta gaba an gane shine bayan an kammala iqama ya halatta a yi magana saboda ba a riga an fara sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace miftahu salati at-takbir sai an yi kabbara shine aka bude sallah yanzu ikama din nan an sanar da cewa za a buɗe ne amma ba a buɗe ba ba za a buɗe ba sai liman ya ce Allahu akbar an fahimci wannan don haka lokacin da wasu masallaci ke kuskure cewa an zo sai a ce sahu sai a tsaya wani jara wani jara sai an gama sai liman ya ce bismillah ba aikin liman bane ya ce wa ladan ya tada ikama kun fahimta ladan aikin sai sanar da mutane ne ga liman za a yi sallah kuna gane maganar saboda haka ladan yana tashi kawai zai fara ikamarsa su kuma mutane sai su tashi in suka tashi aka tsaya shi kuma liman ba zai fara ikama ba zai fara kabbara ba har sai ya tsaya ya dubi sahu ya yi daidai ya ce wa mutane sahu annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake wannan kuma zamu zo babin sa a gaba a cikin sifatu sala sai a ce wa mutane su daidaita sahu wani a daidaita sahu ko da wani yare ya faɗa ya inganta kai dai bukata ita ce cewa mutane su gyara sannan in ya ga wani yayi baya ko yayi gaba ya ce musu su gyara shikenan sai a fara sallah an gane ko don haka a daidai lokacin in aka yi magana ko liman ko ladan ko jama'a duk ba a yi laifi ba idan dalili yasa aka yi magana har ya yi tsayi ba dole sai an maimaita ikama ba dalili shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ta da ikama har ya zo zai kabbara an gyara sahu sai ce makanakum ku jira ni sai manzo Allah ya koma ya jima sai ya dawo kansa a jike sai da aka yi sallah sai ce ai ya tuna yana da janaba ne za ka sai ya koma ya wanka ana nan duk ana jira bayan an yi ikama kuma ba a ce a maimaita ikama ba an fahimta don haka ya nuna cewa ko da an samu lokaci tsakanin ikama da kabbara ballantana a ce an yi magana ko wani abu duk bai bata ba an fahimta matsala ta gaba shin wane ne zai tada ikama ladanin da ya kira sallah ko kuma wani daban zai iya tada iqama <laughs> al'asin abin da aka fi so ya fi dacewa shine ladanin da yake kiran sallah a masallaci shi zai tada ikama mai dalili shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa bilal ladanin sannan shi ke kiran sallah kuma shi ke tada ikama an fahimta ai akwai sahabban da yawa kuma su ma suna son ladan amma wanda ya tada iqaman nan wanda ya kira sallan nan shine yake tada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ikama don haka haka ne aka fi so ya zamo to amma in aka samu wani daban yayi fa ya halatta al-imamu shaukani Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafinsa as-sailul jarra yana cewa wa amma kaunu ghairil mu'adhdhin yanubu anhu fil iqama amma a ce wanda ba ladan ba ya zama na'ibin ladan a wajen da ikama bi ma'ana ya tada ikama a madadin ladan bayan ladan ne ya kira sallah fa zahiru annaha tajuzu liyabatu idza qad hasala riba min al-mu'azzin abinda yafi komai fitowa fili shine ya halatta amma idan ladan ya yarda me yasa na kawo wannan shine kada kawai don saboda ah, abin nan dinka ladan gashi masallaci suna da ladan ɗinsu kawai an zo an yi wa kawai sai ka ɗauki microphone sai ka fara ta da kama kuma ga ladan yana nan to ba a son wannan sai dai illa dan ne ya baka dama shi kenan an fahimci wannan amma akwai ladan kawai ka zo musu masallacin su kawai sai ka ɗauki microphone kaga lokaci yayi kawai sai ka fara ta da kama me ladan zai ji to irin wannan dan abun shine ba a so don haka ka daidai ka fi daidai da sunna wanda yake ladan shi zai tada kama sai dai yana da wata lalura ko kuma kawai ya baka shikenan ko ladan ya tuna bai alwala ba sai ce kar a makara wane ya tada kama shikenan an fahimta akwai ta fa'ida a nan ita ce mun faɗa cewa mustahabbi ne ya zama lokacin da ladan zai kira sallah ya zama yana da alola haka ne to amma dole ne ya zama yana da alola idan a ikama ne wancan mutahabbi ne ba dole ba ne kamar yadda malaman malikiya suka ce ana iya kiran sallah don an tambayi imamu malik akan wannan cewa shin ladan zai iya kiran sallah bayi da alola ya ce na'am ladan zai iya tada ya kama bayi da alola ya ce la ya juju wannan bai halatta ba saboda ai ita iqama muttasilatun ne bis sala duk da cewa ita ba cikin sallah take ba amma tana hade da sallah don haka bai kamata a zo a fara ta ba sai tare da alola an gane sai da illa lura kamar ladan ya gama ikaman sai tuna bai da alola kaga dole ya tafi fita an fahimta sai mas'ala ta gaba ita ce wadda zaka ji waɗansu ladanai sai ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullahi hayya ala salati hayya ala al ai a kiran sallah ana ce hayya ala salah ba a ce hayya ala salati ko amma iqama sai ana yi me dalilin wannan wannan malaman malikiya ne suka kawo shi to amma akwai tsammanin waɗansu ba su fahimci me ake nufi ba a cikin littattafan malikiya imamu malik ya faɗa a cikin mudawwana Allah ya mata rahama kamar yadda al-imamul hattab ya faɗa wanda ya sharhin mawahibul jamil sharhin muhtasar yake cewa al-iqamatu mu'arrabatun ay mushakkalatul huruf yace ita iqama ita mu'arraba bi ma'ana ana sa mata wasalin harufanta na ƙarshe litamyiziha min al'azan saboda a bambanta ta da kiran sallah ai a kiran sallah ɗaɗɗai ɗaɗɗai ake faɗa baraka ce hayya ala hayya ala ana haka ne a sai dai kai ɗaya ka zo ka sake yin ɗaya ba wanda ake haɗawa a kiran sallah sai dai Allahu akbar Allahu akbar shi ma an kaga ma kana iya rabawa an fahimta to shine sai suka ce saboda a bambanta ta da kiran sallah ana iya sa mata ana iya i'rabinta bi mana ka shakkala mata wasalinta to amma shin wanda yana nufin idan za ka faɗe shi mufradatan mufradatan zaka rinka faɗan kalma ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya zaka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ba haɗawa za ka yi ba shi shi ma sai ka ce illallah ku shin hayya alal falah bai yi ba in za ka tsaya sai ka ce hayya alal falahi kada kamati sala bai ba sai ka ce kada kamati salatu an fahimta to shi ne shi al-imam al-hattab sai ya ce mu'arrabatun wasala mutum zai rinka sa mata wasali ne idan ya hada fa in waqafa waqafa ala sukun amma in mutum ya tsaya to ya tsaya akan sukun saboda ka'idan larabci ba a yin waƙafi akan haraka an fahimta ba ka cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah a larabci sai dai ka ce rasulullah in ka tsaya in za ka wuce ne ka haɗa da wani to za ka iya wato to nan shi ne ba za ka shi kuma nan ba za ka yi sukun ba yanzu ba za ka ce hayya ala salat hayya ala falah ba sai dai ka ce hayya ala salati hayya ala falah kad qamati salatu kad qamati salah Ka ga na farkon tunda zaka wuce ka ce tu amma an ka zo yin na biyun tunda ka tsaya ba ka ce salatu kuma ba sai da ka ce kada kamati salatu kada kamati sala. abin da yake faɗa kenan a cikin sharhin muftasar jama'a an fahimta za ka ladare su kula a nan abin da yake nufi da ana yin mata wato tashkili shine cewa idan za ka haɗa guda biyu a wuri ɗaya duk wanda aka haɗa shi da ɗan uwansa sai a sa watsali amma wanda aka zo tsayawa a kansa to a tsaya a kan sukun an gane wannan matsala ta gaba ita ce matsalar shin ladan in yayi kiran sallah yayi iqama shi kenan ya gama aikin sa ko kuma in liman ya ce Allahu akbar shi ma zai ce wa mutane Allahu akbar idan liman ya ce sami Allah liman hamidahu shi kuma zai ce wa mutane rabbana wa lakal hamd ko ce Allahumma rabbana wa lakal hamd saboda mutane su ji kun fahimci wannan ɗayan biyu ne ko dai ya zama akwai lalurar da ta sa wannan liman ɗin mutanen da suke bin sa sallah ba za su iya jinsa ba to a wannan lokacin sunna ce mai ƙarfi a rinka yin Allahu akbar da ƙarfi saboda mutane su ji rabbana wa lakal hamdu da ƙarfi saboda mutane su ji su rinka bin liman an fahimci wannan idan babu lalurar da ta sa liman ba zai iya jiyar da mutanensa ba an fahimta to wannan kuma shi kuma wani hukunci ne na daban barin karanta daga littafi ibnu kudama Allah ya masa rahama mai wannan littafin ya faɗa a cikin littafinsa al-mughni yace wa yustahabbu an yajhara bit takbir mustahabbi ne ya bayyana kabbara da ƙarfi bi haythu yusmi'u al-ma'mumin ta yanda zai iya jiyar da mamunsa da suke bin binsa li yukabbiru saboda su ma su yi kabbara fa innahum la yajuzu lahum at-takbiru illa ba'da takbirih saboda bai halarta ba mamu su yi kabbara har sai liman yayi kabbara an fahimta ko fa illam yumkinhu isma'uhum amma in ya zama na liman ba zai iya jiyar da su ba saboda sun yi yawan da muryarsa ko ya daga ba za su ji ba ko baya da lafiyar da ma zai iya buɗe muryar ko yana mura jahara ba'dul ma'mumina wasu daga cikin mamu ko da ba mutum ɗaya ba gwargwadon yawan mutanen gwargwadon yawan bukatar sai a samu waɗansu su rinka jiyarwa liyusmi'ahum saboda su rinka jiyar da waɗancan aw li yusmi'a la yasma'ul imam ko kuma don su rinka jiyar da duk wanda baya jin liman duk wanda baya jin liman jama'a an fahimci maganar maganar ita ce ana sallah masallaci yana da yawa kuma sai aka ɗauke wuta ko da an ɗauke wuta iya cikin masallaci sahu ɗaya biyu uku zuwa biyar ko zuwa nawa ana jin liman ba bukatar kowa ya ɗaga murya an fahimta saboda asali liman shine zai yi kabbara har ma mun su ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yukabbiru hatta yusmi'a man khalfahu haka suka faɗa a hadisi annabi yana yin kabbara har ya jiyar da mutanen bayansa sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa idza kabbara fa kabbiru in liman yayi kabbara ku yi kabbara kenan liman kuke bi ba wani ba don haka liman yayi kabbara sai ku kuma ku bi amma ana cikin sallah akwai tahu a waje sai aka dauke wuta sai zama ba za a iya ji ba liman ba zai iya daga murya da zai jiyar da mutane ba sai a samu wani ko a samu wani can kusa da windo ko kusa da kofa ko daga wajen in yana kusa da wajen inda yake jin liman ko kuma daga cikin nan ko kuma wanda ya kira sallah da kansa amma ba a sa cewa wai sai wanda ya kira sallah ba nan bukatar ita ce waye zai iya isar wa mutane su ji an fahimci wannan asali wannan abun ba aikin ladan bane aikin duk wani wanda yake zai samu ladan jiyar da mutane ne in liman ba zai ji ba amma baya cikin sana'ar ladan ladan asalin aikinsa shine mene ya kira sallah ya tada ya kama me yasa muka ce wannan shine hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama na Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yarda gare shi yace sallabi na Rasulullahi sallallahu alaihi sallama hina shtaka annabi sallallahu alaihi sallama ya ja mu sallah lokacin da ya rashin lafiya annabi sallallahu alaihi sallama ya taba yana tafiya akan doki sai ya hatsari ya fado sai ya samu ya samu targadi wannan targaɗin sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya daga murya ka san wanda yake da matsala a nan area ba zai iya daga murya ba saboda zai rika masa zafi amma da in annabi yana sallah kowa yana ji to zai da yanzu zai sallah ne a hankali kuma sai zama zai sallah a zaune wa Bakarin khalfahu abubakar kuma dama kullum shine a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in annabi sallallahu alaihi kabbara kabbara Bakarin li yusmi'ana sai abubakar ya kabbara da karfi saboda mu kuma mu ji cewa annabi ya yi kabbara don mutane suna da yawa yadda ba su iya sa ba in suna nesa an fahimta ko wannan hadisi aisha ma ta ruwaito shi Allah ya kare yarda a gare ta sai muka samu cewa sunna ce an gane idan dai har liman ba zai iya jiyar da mamu ba lallai a samu wani da zai daga murya har mamu su ji idan aka yi shuru to an saba ma wannan sunnan kenan kawai ana sallah zululu wasu ba sa jin liman liman shi ba zai iya daga murya ba wani kuma liman din ma zai iya amma yana Allahu akbar a ka daga murya ma mun ka su ji idan har ba za su ji ba to a samu wani ta tadawu'i sai ya daga kamar misali ma ana cikin sallah sai ta dauke wuta to da shi liman in ya gane tun da an dauke wuta sai ya kara murya idan bai kara ba kuma muryarsa ba za ta kai ba sai a samu wani sai yayi amma sai a samu wani gwargwadon bukata wannan bukatar tana iya zama wato ya zama sama da mutum ɗaya ne zai yi wanda ya ce Allahu akbar masallacin juma'a ne wani kuma a can shi ma ya ƙara Allahu akbar wani ma ya ƙara gwargwadon da yadda duk mutane za su ji me ake ciki an fahimta amma fa idan babu bukata shi kuma za mu shiga cikin haƙƙin malamai malaman fikihu kaf sun hana yin haka kawai mutum ya rinka tsaga murya ba tare da bukata ta hakan ba in kowa yana jin liman ga abin da shekul islam ibnu taymiya yake cewa Allah ya masa rahama yace la yushra'ul jahru bit takbiri khalf al imam alladhi huwa at tabligh li ghairi haja bittifaqil a'imma yace dukkan malaman fiqh sun yi ittifaki cewa ba shar'antacce bane a musulunci a samu wani kullum yana daga murya a bayan liman alhali za iya jin liman din yace fa inna bilal lam yakun yuballighu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam domin bilal ladani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin haka inda kuwa abu mai kyau ne da shi zai riga kowa in shi ya manta manzon Allah ba zai manta ba in manzon Allah ya manta wa ma kana rabbuka nasiya Allah ba zai manta ba zai ce manzon Allah ka gaya wa bilal ya rika haka an fahimta sai yace wala gairuhu ko kuma wani ma banda annabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun yuballigh yuballigh khalfal ar rashidin kuma a shi ladanin da ya zama yana kiran yana yana yi bayan al ar rashidun shi ma bai haka ba zaka kuma annabi sai ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil ar rashidin ya kamata mu yi sallah irin yanda ake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi yanda ake shine manzon Allah shi ta ake ji ba a jin wani kuma shi yasa wasu malaman fikihu suke cewa ma sallan mutum tana iya ɓaci domin rashin ladabi wa liman ne liman yana magana da ƙarfi ko kuma kana yi da ƙarfi har sautin ka fi na liman ko babu lalura to sallar za ta iya ɓaci kun fahimta kamar yanzu ana karatun fatiha ne liman yana ce alhamdulillah kai ma ka ce alhamdulillah rabbil alamin da ƙarfi ai a wurin wasu malaman fiqh sallaka ta ɓaci li anna man rafa'a sautahu fawqa sautin imami batsalar Salatu in ka ɗaga muryar ka sama da na liman don annabi ta sara ce inna ma ju'ila imamu li utamma bi kai mabiyi ne ga liman liman ne shugaba in aka ji wanda aka ji muryar sa sama ai kaman shine shugaba to sai suka ce sallar ladan tana iya ɓaci idan babu bukata haka kawai ya daga muryar sa yafi na liman to me yasa za mu bar fikihu gashi a rubuce shine muke karantawa mu kuma mu yi aiki da kawai zalla saboda haka muka saba gani ana yi gashi kuma malaman mu suna karanta ba a cikin littafi an fahimci wannan da kyau ya faɗa a wani wuri yake cewa amma tabligu khalfal imam amma jiyarwa a bayan liman li ghairi haja ba tare da bukata ba fa huwa bid'a wannan bid'a ce ghairu mustahabbatin ba abu ne mustahabbi ba bittifaqil a'imma a wurin dukkan malamai wannan magana ce fa wanda ba wata masaban da ta saba kar mu ce mu muna masaban kaza ne mutum zai iya cewa to ai mu dan masaban malikiya ne to ga abinda imamu malik ibnu anas Allah ya masa rahama yake cewa kamar yadda almajirinsa ibnu wahab ya ruwaito yake cewa ya ji imamu malik yana cewa lau jaharar ma'amumu bit takbiri wa bi rabbana wa lakal hamdu jaharan yusmi'u man yalihi idan mamu bai ce fa mu'azzin ba bai ce ladan ba idan wani daga cikin mamu ya bayyana kabbara ya bayyana rabbana wa lakal hamdu ta yanda mutanen da suke bayansa za su ji fala ba asa bihi babu laifi a kan wannan wai waɗansu suna cewa sallan ta ɓaci ne shi ne ce babu laifi wa tarkuhu a habbu ilayya amma mutum ya bari shi na fi so sauraka a wurin imamu malik wannan abun makaruhi ne a cikin martaban malikiya malaman malikiya sun kasu kashi hudu ne an gane ko kamar yadda ibn al-hajj yake faɗa cikin al-madakhal yace malamai sun kasu kashi uku akwai malaman da suka ce idan mutum ya ɗaga muryansa sama da na liman ba tare da bukata ba wasu suka ce sallarsa ta yi wasu suka ce sallarsa ta ɓaci saboda abin da na zamu waɗansu suka ce idan liman ne ya baki izini ya ce na yadda ka yi sallarsa ta yi in kuma liman bai yadda ba kawai zai ɗaga masa murya sama da tasa sallarsa ta ɓaci waɗansu kuma suka ce idan akwai uzuri ne ya yi sallarsa ta yi idan babu kuma sallarsa ta ɓaci to shi za ka zo ana saɓani akan sallarka ta yi ko ba ta yi ba jama'a mun fahimta abin da yake dacewa da mu shine sunna annabi sallallahu da abin da muka gani a littafi na fikihu kuma ga littattafan fikihu mu abin da suka faɗa Allah ya sa mu dace kamar yadda a cikin hashiyatu da suki sharhi muktasar shi ma ya bayani akan wannan yake cewa abin da ya fi rinjaye a wurin mu malaman malikiya shine in mutum ya daga sautin ma sallarsa ta yi saboda wasu cikin malaman shafi'iya su sun ce kawai sallar ka ta ɓaci shine su suka ce a'a a barci sallar ta yi amma a tsaya akan maganar imam malik cewa makaruhi ne to me yasa zaka tsaya kana makaruhi an fahimta ko Allah ya sa mu dace sai mu je mas'ala ta gaba ita ce ladan idan zai kira sallah da wanda zai tada ikama yayi kokari ya zama ya koyi irin yadda aka rubuta a littafi ya yi shi daidai wani abu na musulunci in musulunci ya kawo zai koya maka ya ake an fahimta ko to kamar yadda muka karanta Allahu akbar Allahu akbar ashadu an ila illallah wayannan alfafi to ya kamata duk wanda zai zama ladan don Allah ya samu wani malami ko tun daga ran da za a naɗa shi ko bayan ya riga ji an naɗa shi ya samu wani malami sai ce da Allah abun mana ko akwai gyara a ciki in mutum ya shiru haka kawai ta yi mutum yana ta yin kuskure shi bai ma sani ba kai kuma lada kake so ladan nan ba biyan ka ake yi ba mun faɗa cewa ladan da take cikin wannan aikin ba wanda zai iya biyan ka a duniya sai Allah ka riga kowa tashi da asuba ka zo ka kira sallah a cikin sanyi mutane suna ta buɗe baki kai kana tsayawa zaka kira musalla don su yi buɗe baki kai kai shaf shaf ka gama sahur ka saboda mutane duk wannan wani lokaci ma mutum zai iya hakura shi bai sahur ɗin ba saboda mutane wannan aikin ladan kar ka ɗauka abun wasa ne ka inganta shi saboda ya zama ka samu ladar ka cikakkiya ka yi kiran sallah irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya an fahimta kiran sallah ba abu ne na gargajiya ibada ce ibada kuma dole sai ka yi ta yadda aka koya maka akwai kurakurai da ake yi a wajen kiran sallah a cikin wato asalul madarik sharhin littafin askari ya yi tambihi a ƙarshen babin kiran sallah ya ce ga tambihi akan kurakuran da ladanai suke yi kuma tambihi ne mai kyau wanda duk wani mutum ya samu dama ya duba wannan zai gani ya fara tun daga farkon kiran sallah zuwa ƙarshe ladanan da shi ya sani kenan to mu kuma a wannan zamanin sai mu ƙara da namu sai daga cikin kuskure masu girma shine mutum ya zo fara ce Allahu akbar ya ce a ya ja wannan a wannan babban kuskure ne da shi da ashhadu Allah ilaha illallah wannan a ba a janta ko kaɗan an fahimta kana janta ta zama hamzatu istifham ya zama tambaya kake yi kai kana so ka ce mana Allahu akbar Allah shine mafi girma kai kuma sai kago kana tambaya mu kana ce shin Allah shine mafi girma shin Allah shine mafi girma in ka ce Allahu akbar tambaya kake in ka ce hadu allah ilaha illallah a madadin ka ce mana na shaida cewa ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah to ka zo kana tambaye mu kana ce shin kuwa zan shaida cewa ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah shine ashhadu kaga ko ai babban kuskure ne wanda ya kamata mutum ya koya saboda haka karka yadda ka ja nan nan ba wurin ja bane Allahu akbar shi kuma karka yadda ka ce Allahu akbar wani ya ce Allahu akbar Allahu akbar ya ja bar din an fahimta in mutum ya ce akbar shine mafi girma afdalu Tabbiri kenan na na kabir amma in ka ce akbar ya zama jam'i na kabara an gane ko to in ya zama akbar ya zama ganguna kenan in mutum ya faɗi wannan da gangan bayan ya sani ya kafurta bayan da za ka yi wa Allah haka kuma a ce kuma ka san abin da kake faɗa ba za ka faɗa ba to haka mutum kare ya kuskure a nan Allahu akbar Allahu akbar an fahimta kada mutum garin neman daɗin murya sai zama yana ta zagin Allah bai sani ba to ashhadu an la ilaha illallah a ciki yace kada mutum ya rinka bambanta tsakanin la da illallah kada mutum ya saksa mutum ya ce ashhadu an la illallah ko a kiran sallah ko a ikama, a iqama ne aka fi haka la ilaha illallah haka ne to wannan babban kuskure ne an fahimta abu ne a haɗe ke ba abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah sai ka ce la ilaha ba wani abun bauta ka yi shiru in a daidai lokacin ka mutu ba ka ce ba kowa ba abun bautawa ba baka ce illallah ba baka yi isbati ba ka yi fahimta to haka ba a raba su kun fahimta la ilaha illallah sannan kar mutum ya ce a an la ilaha in ka ce ilaha kun gane in ka ce ilaha ka fita daga ma'ana ka koma wani abu kana so kai tasmiya kenan an gane illallah ashadu anna muhammadar rasulullah nan guda biyun duka in aka zo allahu nan ba a ce illallah Allah maɗaukakin sarki sunansa yana da girman da duk inda ya zo a irin nan ana fassama shi ana girmama shi ba a ce illallah sai dai illallah in baka iya ba don Allah ka ji dan koya maka ai ba wani wuya ba wani wuya kawai ka ce illallah kar ka ce illallah in ya ki ka rufe bakin ka ce illallah ko haka aka samu yayi ya fi dai akan illallah akwai wani malami ina tunawa daga cikin malaman mu a Madina wani dattijo ne sosai yake na je Najeriya amma babban abin da ya fi ban mamaki da ku shine ku musulmi ne an haife ku a musulunci amma ba ku iya faɗan sunan Allah ba ubangijin ku ba ku iya sunan faɗan na ce garin ya ce in kuka zauren tsuwa sai ka ji waje ya ce wallahi sallahi. ya ce wanda kun yafin kun mamaki ke da ce wallahi Ya ce wallahi da a ce sai daga bayan na gane haka ne ko dukan mu haka muke yi ba ka muke yi ba a kiran sallah ko karatun qur'ani lalle za mu ce Allah amma in mu ga zo tsaya mu ce wallahi tallahi kuma ba haka bane yace babu wani abu na Allah da za a ce masa wallahi yace Allah kan sai dai wallah tallah kaga sabo yana iya sa mutum ya ta kuskure da bai sani ba Allah ya sa mu dace don haka dai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a cikin littafin yake cewa kada mutum ya raba muhammadan ya yi masa izhar ya ƙin idgamin wannan tanwinin a cikin a cikin wannan ra'un din kar mu ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sai dai ashhadu anna muhammadan ra an fahimta ko in mutum yana so ko wannan littafin na askari ya dauka sharhin sa zai koyar da mai kiran sallah zai iya koyar da shi duk abin da ake so kuma zai iya hayya ala salah a ciki kuma yake cewa shi alkashinawi ya ce na gano wani kuskure da wasu ke yi shine sai suna yin sai suna yin kasrawa lam wannan lamun sakina hayya ala ba shi ba abin nan hayya ala sala hayya ala fala abin nan ina ne yake faɗa yawa hayya ala li yace sai mutum ya sai ya ce hayya ala li fala sai ya ce li a wurin ko ba gane maganar ba a madadin mutum ya iskanin wannan lamun ya ce hayya alal alal fala sai mutum ya ce hayya ne a madadin yana daurewa sai ya je garin kalkala har ma ya iskan har ma ya kasra sai ce hayya ne fala ba a haka hayya alal fala sannan ce kuskure da mutane suke yi a wajen kiran sallah shine da hayya alal sala wannan karshen ha'un din da ake bayyanawa da hayya alal falah wana haɗin ɗin shi ma sai suna manta shi sai mun ce ce hayya alal salah eh shiru haka da ce ha karshen karshen ba hayya alal falah ba a ji haɗin karshen ba sai ce hayya alal falah yace kuma ya zama wani abun daban ya faɗa ba alfalah ba kun gane wannan to wannan fa wai duk saboda da aka yi mafarkin kiran sallan nan aka zo aka gaya wa annabi sallama sai ce koya wa bilal bai ce kawai bilal fara ba bilal ne yana jin larabci amma bai ce je ka fara ba sai ce je ka koya wa bilal bayan shi ya yi a gaban annabi sassan annabi ya ji ya iya sai ce koya wa bilal kafin bilal ya fara to in bilal sai an koya masa kai me yasa kawai ka fara saboda ka ji a gidan ku ana yi kawai ka tashi bai kamata ba kai ma a koya maka an fahimci wannan sannan la ilaha illallah zuwa ƙarshe Allah ya samu dace sai fa'ida ta gaba ita ce wato waɗansu lafuza da ake ƙarawa ko a cikin kiran sallah ko a cikin ikama ko a wajen amsa waɗanda duk ba su zo cikin abin da muka faɗa ba ko ya tabbata akwai roman zan Allah su salama karkai ya kifa inda amrihi ka tsaya a iya abin da aka koya maka aka umarce ka wani hayihi abin da aka hana ka daga cikin abin da aka hana shi ne kada ka wuce gona da iri sai daga cikin wuce gona da iri shi ne kiran sallar da 'yan shi'a suke yi kada wani daga cikin ahalus sunna ya ji irin wannan ya ce ya masa daɗi ya koya wannan abin da muka faɗa shi ne iya inda manzan Allah ta salama ya tsaya kar kuma ka wuce gaban manzon Allah ta sallallahu la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasuli su dan shi a kiran sallan su daban da wannan da kaji na farko yan shi'a a cikin kiran sallar su ba sa yi wa dukkan salloli guda biyar suna yi wa sallah uku sallar asubahi da sallar azahar da sallar magariba sallar la'asar sai dai iqama sallar isha'i sai dai iqama mu kuma musulmi haka namu yake ba haka yake ba don karka koya abu na biyu daga cikin wanda ya bambanta tsakanin namu da nasu shine su in sun zo kiran sallah salon nasu ya bambanta da namu suna da lafazi namu yana da lafazi guda wanda muka karanta ko da guda sha biyar da mai guda goma sha bakwai haka ne su kuma nasu yana da lafazi guda goma sha takwas ne ko guda ashirin abin da suke da shi wanda ya bambanta da namu ne za su fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kamar namu dole ashhadu an la ilaha illallah guda biyu kamar namu ashhadu anna muhammadar rasulullah guda biyu kamar namu sai su rabu da mu sai su ce ashhadu anna aliyan waliyullah shi ma guda biyu wasu da su ce ashhadu anna aliyan waliyullah guda biyu wasu su ce ashhadu anna aliyan la guda ɗaya in sun zo yin na biyun sai a ce an anna aliyan wa auladahu almasumina la. sannan a ci gaba hayya ala sala biyu irin namu hayya ala fala biyu irin namu sai su ƙara hayya ala khairi al'amal guda biyu don duk a bambanta da namu hayya ala khairi al'amal guda biyu Allahu akbar Allahu akbar irin namu sai sake bambanta da mu a ƙarshe la ilaha illallah sai su sake wani la ilaha illallah su la ilaha illallah su guda biyu ne wannan shine lafazin kiran sallah irin da shi'a wannan duka haka yake a cikin littafi in banda hayya in banda ashhadu anna aliyan waliyullah yanzu ne suka kirkiro shi tunda su dama kowa yana iya kirkiro abu nasa mu ne a cikin addinin musulunci bid'a haramun ne suna su kuma kana iya tsarowa don haka a cikin littattafai ba wannan ashadu anna aliyan waliyullah littattafan da amma yanzu sun kawo shi kuma malaman sun ce ai tai amma hayya ala khairil amal sun ce asalin sa da akwai umar ne ce a cire saboda saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qatalahumullah sannan suka ce su kuma ba su da as-salatu khairun minan nawm a cikin sallar asuba suka ce wannan a salatu khairu minan ɗin Umar ne ya kawo sai ce a cire a cire hayya ala khairil amal suka ce to su suna nan akan na annabi sallallahu alaihi to wannan maganar ba haka take ba muna nan akan sunnar manzan Allah sam da sunnar khulafa ar-rashidin ciki hadda da Umar ibn al-Khattab Allah ya kare yarda gare shi yana daga cikin kuma abubuwan da yake na kuskure wanda awam suke yi shi yawanci ba mu anan ake yi ba a kasashen larabawa ta yi in ka je Saudi Arabia ka je aiki aji ko umra kana kusa da wani balarabe kai ka dauka malami ne ka ji yana yi sai ka dauka shine in an ce ashhadu an la ilaha illallah sai ce haqqat to ya ce haqqat to ba ruwan da wannan haqqan din ba annabi ne koyar ba magana awam ne kun gane yawa in kana kusa da laraba za ka rika ganin abubuwa da yawa irin wannan kuma yana cikin nasu jahilci ne ko ka ga an zo ce la ilaha illallah sai haka la haƙƙan la sai ya rika haƙƙi wannan duk kamar shi ka koya an fahimta sai matsala ta ƙarshe ita ce kana ana cikin kiran sallah kana cikin sahur kuma gashi an fara kiran sallah ya zaka yi an fahimta an yi sabani akan wannan saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Hurairah Allah ya ƙara yarda gare shi riwayan Ahmad da Abu Dawud kuma malam Albani ya inganta shi hadisin yana cewa idan sami'a ahadukumun nida idan ɗayan ku ji an fara kiran sallah wal ina'u ala yadihi ga kuma kwanonsa ko kofinsa a hannunsa fala ya za'ahu hatta yaqdi hajatahu huminku kada ya ajiye shi sai ya gama biyan bukatarsa da shi kun ji hadisi sai jumhurin malamai aka ce to yanzu ya za a yi kana cikin sahur kuma gashi ka ji kiran sallah jumhurin malamai cikin dukkan a'immatul arba'a mataban malaman Abu Hanifa da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad allah ya rahama gare su gaba ɗaya suka ce ubangiji maɗaukin sarki ya ce a cikin alƙur'ani fakulu rabu ku ci gaba da ci da sha hatta ya ta bayyana al-khaytul abyad min al-khayt aswad min al-fajr har sai ya bayyana muku farin zare daga bakin zare daga alfijir haka alfijir yana ketowa ka ajiye karka ci abinci kenan kana ji an kira sallah ko me ne a hannunka ka ajiye sannan manzan Allah ta salama ya ce fa kulu washrabu hatta yu'adhdhin ibn ummi maktum ku ci gaba da ci da sha sai Abdullahi bin ummi maktum ya kira sallah in ya kira me kenan ku aje ku daina ci ko da yana hannunka kun fahimta ta ka ce to ya za ku yi da wannan hadisi kun ce ko da yana hannunka sai suka ce yadda za mu yi da wannan hadisi shine wannan hadisi yana magana akan idan kana shakkan alfijir yayi ko bai yi ba ladan ya fara kiran sallah ko kuma ka san wannan ne mai sakaci ne ko kuma ka san lokaci bai yi ba don haka dama ba ladan bane ya yasa za a daina cin abinci alfijir ne ya keto za a daina kuma kai ka san alfijir bai keto ba ko kana shakka kuma Allah ce hata ya tabayyana sai ka ya tabbata don kana shakka wannan ladanin fa kaman ba daidai bane ci gaba da shan ruwanka a ibnatul arba duk haka suka faɗa wani abun an ruwaito shi kuma daga Umar dan Khattab daga Abdullahi ibn Umar daga Umar dan Khattab an ruwaito kuma daga abdullahi dan abbas allah ya kara yadda gare su abin da ake nufi anan nan kamar yadda malam ibnu usaimin ya yi karin bayani shine galibin ladanai musamman namu na zamani suna amfani da agogo ne kun gane ko agogon da aka faɗa a tv a rediyo ko wanda aka makala a kalanda galibi shine ba wai suna duwa su duba alfijir ba ne ladanin da ya kware wanda yake duba alfijir da kansa ya san alfijir wannan in ya kira sallah dole ka tsaya suka ce ladanin da ke duba agogo kai kana duba agogo ko agogonsa kaga kamar yayi latti ko kuma kalandan da yake amfani da shi kana jin shakkarsa to ci gaba da shan ruwanka hatta ya tabayyana lakum sai ka tabbatar musamman in kai ka yi kokari ka koyi ya alfijir yake kun fahimci wannan sai ka duba alfijir kaga cewa alfijir bai keto ba to ci gaba da cin ruwanka ci gaba da cin abincinka har sai ka tabbatar ko da ladan ya kira sallah shine ma'anar wannan hadisin da yake kada ka ajiye hatta ya qadiya hajatahu minhu sai ka gama biyan bukatarka an gane wannan da kyau zaka bala ibnu usaymin yake cewa galibi daga cikin irin wannan timing din da ake amfani da shi suna ihtiyadin minti biyar a sallan asuba sai ake bari a dan rage minti biyar saboda in kar mutum ya ci gaba yace to in kana da tabbacin akwai wannan kaga kenan zaka iya ci gaba da shanka da cinka har sai ka kammala abunka an gane ko na tambayi malamin mu na fiqh akan wannan matsalar ta wannan sai ce ai abun a fili yake annabi sassa ya ce wa ina uhu fi yadihi ka dauko ruwa har ka riga ka rike a hannunka yace magana akan ruwa ake yi ko abin da zaka sha abinci ai ba a hannu ake rike ba sai dai ka sa hannu ka dauko don haka abun sha ne ka dauko yanda zuciya take ta'allaka da abin da zaka sha ka gama cin abinci sauran ruwa kawai ka ji ladan ya sallah annabi yace a'a ba za a maka bakin ciki ba hatta ya tsabiya kan kwada sai ka ajiye sai ka tashi ka fita sallah an fahimta waɗannan su ne matsalolin da lokaci zai iya bamu dama mu faɗa kuma da wannan ne muka kammala kitabul azan in Allah ya da a cikin babi na gaba za mu shiga babu shuruɗi sala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah